الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma ƙarshe a yammacin yau litinin da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sannan za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu shugaban kasar iran ya soki lamirin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ma'aikatar harkokin wajen iran ta bayyana cewa dokar majalisar shawarar musulunci ta kasar ta dakatar da haɗin gwiwa da hukumar iaea e dole ne a yi aiki da shi a ƙasar iran ta buƙaci gudanar da binciken gaggawa na majalisar ɗinkin duniya kan harin da yahudawan sahioniya suka kai gidan kurkukun ebin na birnin tehran yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Shugaban ƙasar Iran ya soki lamirin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e a wata tattaunawa ta hanyar wayar tarho da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron a yammacin jiya Lahadi shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya yi Allah wadai da ɗabi'ar nuna fuska biyu daga hukumar makamashin nukiliya ta duniya yana mai cewa irin wannan ɗabi'a ta nuna fuska biyu. za ta janyo rugujewa da haifar da matsaloli da dama ga tsaron yanki da ma duniya baki ɗaya. A yayin wannan tattaunawa shugaba fasashiyan ya ce, waɗannan ayyuka na nuna fuska biyu sun haifar da matsaloli da dama ga harkokin tsaro na yanki da na duniya kuma ana sa nan kuma ana sa ran hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya za ta mutunta haƙoƙin ƙasashe da gujewa ɗabi'ar nuna fuska biyu a fagen ayyukanta da kuma kare haƙƙin ƙasashe mambobinta a martanin da shugaban ƙasar faransa ya nuna dangane da matakin iran na dakatar da haɗin gwiwa da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya shugaba fasaskiyan ya soki yadda babban sakataren hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ke bayar da rahotanni da ba su da da ba su dace ba kan shirin makamashin nukiliyar Iran da kuma rashin yin Allah wadai da harin da aka kai kan cibiyoyin makamashin nukiliyar Iran wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Dakatar da ayyukan wuce gona da iri kan Iran wani sharaɗi ne na ci gaba da tattaunawar makamashin nukiliyar ƙasarta. Mataimakin ministan harkokin wajen Kasar iran mai kula da harkokin siyasa majid takt ravandi ya bayyana cewa sharaɗin ci gaba da gudanar da zaman shawarwarin makamashin nukiliyar iran shine dakatar da duk wani matakin wuce gona da iri kan ƙasar kuma har yanzu amurka ba ta ɗauki wani mataki ba kan wannan batu a wata hira da tashar bbc game da batun tattaunawar makamashin nukiliyar iran da amurka tak rawanci ya bayyana cewa sun ji daga amurka cewa a shirye take ta ci gaba da tattaunawar amma har yanzu ba a tsayar da rana ba kuma iran ba ta amince da tsarin shawarwarin ba ya kara da cewa a halin yanzu iran tana neman amsoshi dangane da ko za ta sake fuskantar sabbin matakan wuce gona da iri yayin da aka fara tattaunawar har yanzu dai amurka ba ta bayyana matsayinta ba kan wannan batu da aka tambaye shi game da yiwuwar cimma yarjejeniyar tsakanin bangarorin biyu ciki har da ɗage takunkumai da aka kakaba wa iran a madadin iran ta dakatar da inganta sinadarin uranium takt rawanci ya ce me zai sa su amince da wannan shawara inganta sinadarin uranium zuwa kashi 60 cikin ɗari ana amfani da shi ne domin zaman lafiya tabbas za a iya tattaunawa kan matakinsa amma maganar da cewa dole ne iran ta daina inganta uranium gaba ɗaya in ba haka ba ba za ta fuskanci hari wannan maganar rashin hankali ne. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta bayyana cewa dokar Majalisar Shawarar Musulunci ta ƙasar ta dakatar da haɗin gwiwa da hukumar IAEA e dole ne aiki da ita. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baka'i ya bayyana a wani taron manema labarai cewa dole ne hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta yi aiki nesa da batun siyasa. yana mai nuni da cewa dokar majalisar shawarar musulunci ta iran kan dakatar da haɗin gwiwa tsakanin iran da hukumar iaea e dole ne yin aiki da ita ya ce wannan doka ta tana nuna damuwa da fushin al'ummar iran ne dangane da hare-haren wuce gona da irin da aka kai wa cibiyoyin makamashin nukiliyar iran da kuma kisan gillar da aka yi wa masana kimiyyar nukiliyar ƙasar. kasar azumin taron manema labarai na mako-mako kan taron tunawa da juyayin shahadar imam hussein alaihi salam baka'i ya bayyana cewa a gare su makokin ashura ba wai kawai zaman makoki ne na wani lamari mai raɗaɗi ba a'a abin tunawa ne na al'ada da wayewar al'ummar iran na rayuwa da mutuntaka wato kiyaye mutuncin ɗan adam da rashin da rashin yarda da mulkin kama karya ta kowace fuska. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Iran ta buƙaci gudanar da binciken gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya kan harin da Yahudawan Sahiyoniya suka kai kan gidan kurkukun Ebin da ke birnin Tehran. a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da shugaban kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniyar jakada kuma zaunannen wakilin jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya yi kira da a gaggauta gudanar da bincike mai tsanani kan harin da 'yan sahayoniya suka kai gidan yarin ebin da ke birnin tehran a cikin wasiƙar irawani ya rubuta cewa wannan hari da aka kai a ranar litinin 23 ga watan yuni na wannan shekara ta 2025 an nufi wani gidan yari na fararen hula da gangan wanda hakan ya saba wa dokokin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa da kuma muhimman ƙa'idojin yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya a yadda yake yin allah wadai da harin jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa bisa la'akari da irin haɗari da kuma munin wannan mugun aiki da aka aikata jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da babban sakataren majalisar da su yi allah wadai da harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa gidan yarin ebin ba tare da wata shakka ba harin yana matsayin babban cin zarafi ga dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da dokokin kare ɗan adam na duniya ɗalibai 29 ne suka rasa rayukansu sakamakon turmutsi a jamhuriyar afirka ta tsakiya yayin tserewa ga fashewar transfoma akalla ɗalibai 29 ne suka mutu a birnin bangi na ƙasar jamhuriyar afirka ta kudu a wani turmutsi sakamakon fashewar transfoma lantarki a lokacin jarabawar sakandare a cewar ma'aikatar lafiya ta jamhuriyar afirka ta tsakiya karshen labarun duniyan kenan To da yanzu kuma ga shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin kokun san mu a yau, shiri na musamman kan ranakun watan Muharram, sannan shawarwar wato tarbiyyar iyali, da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Bismillah Rahmanir Rahim. Masu sauraro ko kusan cewa yau Litinin tara ga watan Tir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta daidai da hudu ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wa'anda kuma suna da yawa inda ya ce masu zai yanka wuyar duk wanda ya fita daga birnin kufa don taimakawa imam hussein salam a karbala a cikin hudubarsa ibn ziyad ya karanta musu fatawar shurai alkadi kan cewa jinin imam hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi ya halatta sannan ya ba da umarnin a rufe dukkanin kofofi da kuma hanyoyin fita daga birnin kufa saboda hana magoya bayan imam hussein salam ficewa daga garin a lokacin da ya sauka daga kan mimbarinsa sai ya yi masu alkawalin cewa zai ba su kudade ko kuma kyaututtuka sannan ya ba da umarnin a yi shela a cikin birnin kufa kan cewa kowa ya yi shirin yaƙi da imam Hussein salam ɗan imam ali salam a karbala don haka saboda tsoro mutanen kufa maimakon su taimakawa imam Hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fito don neman gaskiya da adalci sai suka juya ka kashe imam hussein salam a karbala a ranar goma ga watan muharram shekara ta 61 hijira kamariya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 500 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan yunin shekara 920 miladiya mutanen ƙasar iraki sun yi yunƙuri ƙarƙashin shugabancin ayatollah mirza muhammad taqi shirazi don yaƙar turawan ingila 'yan mulkin mallaka wanda suka shigo ƙasar iraki don mamayarta kafin haka dai bayan faduwar daular usmaniya a yakin duniya na ɗaya ƙasashen ƙawance sun yi watandar ƙasashen da suke ƙarƙashin daular usmaniya inda suka miƙa wa turawan ingila 'yan mulkin mallaka kasashen falastinu jordan da kuma iraki a yayin da suka miƙa wa faransa kasashen syria da kuma lebanon daga nan sai kasar ingila 'yar mulkin mallaka ta faɗawa kasar iraki da yaƙi don mamayarta daga nan sai atulai mirza muhammad taƙi shirazi ya fidda fatawan jihadi kan turawan ingila 'yan mulkin mallaka don haka marajiai da ɗaliban addini da sauran mutane daga dukkanin faɗin ƙasar iraki sun fito don yaƙar turawan amma saboda rashin makamai da kuma taimakon da turawan suke samu daga sauran 'yan mulkin mallaka mutanen ƙasar iraki sun kasa samun nasara a kan turawan bayan haka turawan sun ɗora faisal ɗan hussein sharifu makka a matsayin sarkin iraki. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan yuni shekara 1977 miladiya aka wargaza kungiyar tsaro ta kudanci da kuma gabacin asiya wacce ake kira senata a takaice bayan yakin duniya na biyu ne dai duniya ta sauya a lokacin ne aka shiga yakin da ake kira yakin cacen baki musamman tsakanin amurka da kuma tare soviet a lokacin a lokacin ne dai kuma aka raba duniya gida biyu kasashen yamma wa'anda suke bin abin da suke kira 'yanci da kuma demokradiyya ƙarƙashin jagorancin amurka da kuma masu bin aƙidar gurguzu ƙarƙashin jagorancin tare soviet suka raba duniyan biyu a lokacin ne aka kakkafa ƙungiyoyin tsaro da raya tattalin arziki daban-daban da sunaye daban-daban a duniya a daidai lokacin ne kuma aka kafa ƙungiyar tsaro ta senata a birnin manila na ƙasar Filipin, a kuma ranar 8 ga watan satumbar shekarar 1954 miladiya kuma kasashen wannan kungiyar sun hada da amurka birtaniya faransa australia philippines thailand pakistan da kuma new zealand manufar kafa wannan kungiyar tsaro ita ce wato hana tare soviet yada aƙidar kwaminisanci ko kuma gurguzu a cikin wa'annan ƙasashen asiya cibiyar sanata dai na birnin bangkok na kasar thailand amma a shekarar 1967 kasar faransa ta fice daga kungiyar sai kuma a shekarar 1972 miladiya kasar pakistan ma ta fice daga kungiyar sannan a shekarar 1977 bayan da aka fara rikice-rikicen siyasa masu tsanani a duniya sai aka wargaza kungiyar ta sanata a ranar 30 ga watan janairu shekarar 1977 miladiya. da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a ranar irin ta wato tara ga watan tir shekara ta 1168 hijira shamsiyya aka fara aikin soje wanda ake kira karbala na ɗaya a nan iran da nufin kwace garin mehron na kan iyakar ƙasashen iran da iraki a kuma cikin yakin shekaru takwas tsakanin jimhuriyar musulunci ta irin da saddam hussein na kasar iraki kafin haka dai sojojin kasar iraki sun mamaye garin mehron a farkon mamayar da suka yi wa kasar iran a shekarar 1980 miladiya sai sojojin kasar iran suka sake kwace garin bayan ya yi kusan shekaru biyu a hannun sojojin kasar iraki daga nan sojojin iraki suka sake mamayar garin na mehran na tsawon watanni biyu da 'yan kwanaki a nan ne sai aka kaddamar da aikin soje da ake kira karbala ɗaya inda dakarun sojojin iran suka sake dawo da ikon jimhuriyar musulunci ta iran akan garin na mehran har ma da wasu ƙauyuka da suke kusa da shi. yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan saƙon da ke tattare da ta'aziyar shahidar ta'addancin haramtacciyar ƙasar Isra'ila wanda ya fito daga bakin wato jagorori da jami'an gwamnati mabambanta a nan iran da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana an yi jana'izar shahidan jamhuriyar musulunci ta iran waɗanda suka kwanta dama sanadiyar ayyukan ta'addancin haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin kwanaki goma sha biyu na yaƙi a wurin wannan gagarumin tare na jana'iza da miliyoyin mutane suka halatta wanda kuma ya sami halattar shugabannin bangarori uku na gwamnati da kuma manyan jami'ai an gabatar da muhimman bayanai da suke nuni da buɗe sabon shafi a cikin alakar siyasa ta waje mai magana da yawun dakarun kare juyin halin musulunci na iran muhammad na'inde ya gabaci wannan taron da cewa magana ƙarshe da ta fito daga bakin shugaban ƙasa amurka donald trump tana nuni ne da halayyar yanke ƙauna bayan shan kashi a hannun iran hakanan kuma ya ce muna yi wa trump nasiha akan ya buɗe idansa da kyau ya daina yin soki burutsu a kan iran har ila yau kakakin dakarun kare juyin juhar musancin na iran ya kara da cewa bayan ga cin kasa da trump da na netanyahu suka yi a hannun jamhuriyar musulunci ta iran suna kuma ci gaba da kallon makamai masu linzami da iran din take da su a matsayin wata barazana ga ci gaba da wanzuwar wannan haramtacciyar ƙasa. wani sashe na bayanin kakakin dakarun kare juyin juharin musanci na iran din ya ce trump ba shi da cikakkiyar masaniya a kan hakikanin karfin iran domin yana rayuwa ne a cikin mafarkin tsaye don haka ne yake yin maganganu marasa ma'ana bisa tsammanin zai iya sauya hoton nasarar da muka samu a cikin tunanin mutanen duniya hakanan kuma kakakin dakarun kare juyin juharin musulunci na iran ya ce hare-haren da muka kai sun tabbatar da cewa 'yan mamaya ba su da tsaro da kariya daga makamanmu masu linzami da kuma jirage marasa matuƙi da muke harbawa sai da aka waye gari rayuwar waɗannan 'yan mamayar tana jingina ne da guduwar da suke yi zuwa ɗakunan ɓuya na ƙarƙashin ƙasa a ƙarshe na ini ya miƙa saƙo zuwa ga haramtaccen ƙasar isra'ila inda ya bayyana cewa idan har kuka sake kawo wa manufofinmu hare-hare to martaninmu zai zama mai tsananin gaske zai kuma zama mai karato da lokacin rushewar haramtacciyar ƙasar taku to ita kuwa ma'aikatar harkokin waje ta fitar da nata bayanin wanda ya kunshi cewa yadda al'ummar iran suka fito kwansu da kwarkwatarsu domin yi wa shahidai rakiya zuwa makwancinsu na ƙarshe ya mayar da barazana ta zama wata dama da ci gaba da tafiya a kan tafarkin raya ƙasa hakanan kuma ya yi ishara da cewa al'ummar iran ta sake tabbatar da cewa batun shimfiɗa tsaro ba wata kyauta ce da ake bayarwa daga waje ba yunkurin al'umma da kuma wato ƙasa ne da yin tsayin daka har yanzu ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran wanda yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan jana'izar ya ce halattar mutane a wurin jana'izar ta shahidan shine mayar da martani mafi dacewa a kan 'yan ta'adda da ta'addancin sahayoniya wani sashe na ma'aikatar harkokin wajen iran wato jawabin da ta fitar cewa al'ummanmu ta san yadda tafiya akan hanyar 'yanci take cike da ƙaya wacce take cike da karama da ɗaukaka a lokaci ɗaya shi kuwa shugaban ma'aikatar shari'a na jamhuriyar musulunci ta iran cewa babu ja da baya akan hanyar cimma manufofin da aka sa gaba gulam hussein hussein iji wanda yana daga cikin mahalatta taron jana'izar da sun kai miliyoyin ya tabbatar da cewa yana jinjina ga shahidai kamar yadda dukkan waɗanda suka halarci wannan taron suna jinjina ne ga shahidan bugu da ƙari sheikh iji ya yi ishara da cewa kaiwa kwamandoji da masana da kuma sauran 'yan ƙasa hari ba zai hana al'umma iran ta ci gaba da tafiya a kan gwadabanta ba na gina ƙasa hakanan kuma ya ce al'adunmu sun ginu ne akan sadaukar da kai al'umma mu kuwa ba su saba miƙa wuya ba don haka babu wani abu da zai sa su ajiye karama da suke da ita dangane da hukumar makamashin nukiliya sheikh muhussin iji cewa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta riƙa miƙa wa makiya bayananmu don haka ne iran ta dakatar da yin mu'amala da wannan hukumar shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya yana daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen miƙa bayanai da kuma share fagen har-haren ta'addancin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kawo wa iran da kashi masananta waɗanda kowane daga cikinsu dama akwai bayanansa a hannun wannan hukumar ta nukiliya ta ƙasa da ƙasa don haka hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ba wacce za a amince da ita ba ce don haka babu yadda za a yi mu bari wani ya keta hurumin mu kamar yadda shek iji ya sake faɗa. to ma'aikatar harkokin cikin gida kuwa wacce ta samu wakiltar ministanta jaddada cewa dakarun kasar suna cikin shiri hannuwansu suna kan kunamar bindiga domin mayar da martani kan duk wani hari daga makiya. mominin ya kuma ƙara da cewa idan ana maganar kare ƙasa to ana aje duk wani saɓani da bambanci ne a gefe haɗin kan iran shine wanda ya fito fili. abin da ya faru kenan kuwa a cikin waɗannan kwanaki na goma sha biyu na yaƙi inda dukkanin ɓangarorin iran suka haɗe suka dunkule domin fuskantar makiya abokan gaba na waje to wani ɗan majalisar shawarar musunci ta iran wanda ya halarci wurin taron jana'izar cewa shahadar kwamandoji da masana na jamhuriyar musulunci ta iran ba zai taɓa kawo cikas da ci gaba ba wajen wato gwadaban da iran ɗin take tafiya a kansa na gina kanta hakanan kuma ya ci gaba da cewa taron miliyoyin mutane da aka yi a wurin jana'izar sake jaddada riko ne da manufofin juyin juyi halin musulunci kwamitin tsaron ƙasa na koli na jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin shugaban wato wannan kwamitin da ke majalisar shawarar musanci ta iran ibrahim azizi cewa gurbataccen rahoton hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wanda aka rubuta shine haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi amfani da shi domin kawo wa iran hari azizi ya tabbatar da cewa iran ta sha nana ta cewa shirin ta shiri ne na zaman lafiya kuma tana cikin yarjejeniyar ta npt wacce ta hana yaduwar makaman nukiliya kuma ta sha yin maraba da ziyarar shugaban wannan hukumar ta makamashin nukiliya ta duniya wato rafael grossi domin ya gane wa idanunsa hakikanin abubuwan da suke faruwa to amma a ƙarshe wannan hukumar ta karkace maimakon ta yi aiki na ƙwarewa da ilimi sai ta koma wata hukuma ta siyasa kuma abun wasa a hannun manyan kasashe. To shi kuwa memba a cikin majalisar fayyace maslahar tsarin musanci ta Iran wato Musa Rizai cewa al'umma Iran ta buɗe wani sabon shafi a cikin rayuwarta ta siyasa domin ta kai koli a fagage da dama na rayuwa. Ya kuma ci yadda al'umma Iran ta kare kanta cikin jarunta. ya ƙara bunƙasa matsayarta a cikin wannan yanki yadda ake kallon iran a yanzu ya sha bamban da yadda ake kallonta a baya saboda yadda ta kai hare-hare na mayar da martani akan haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma kare kanta daga haramtaccen ƙasar yahudawa a raharanta na ta'addanci to masu sauro wannan ne muhimman saƙon da yake tattare da taron jana'izar da aka yi wa shahidan ta'addancin haramtaccen ƙasar isra'ila da miliyoyin mutane suka halatta to saboda ƙwarewar lokaci za mu dasa aya a nan kafin mu karkare bankwana da kuma na ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.tafsatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ashura garkuwar musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a yau za mu yi magana ne kan dalilan da suka hana imam husaini alaihi salam ɗaukar matakin yin fito na fito kafin zamanin yazidu ɗan mu'awiya bayan da imam hassan alaihi salam ya yi shahada ragamar jagoranci da khalifancin al'umma ta koma hannun imam husaini alaihi salam ne don haka imam ya ɗauki matakin ci gaba da mutunta sulhun da ɗan uwansa ya yi da ma'auya ɗan abu sufiyan duk da musguna masa da cin mutunci da ake masa shi da iyalan gidansa da masu bin tafarkinsu bani umayya sun kashe ɗan uwansa imam hassan alaihi salam sun kuma hana shi ya ne shi a kusa da kakansa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kamar yadda imam hassan ɗin ya ba da wasici bani umayya sun ci gaba da raye sunnarsu ta la'antar iyalan gidan manzo akan mumbarin masallatai wanda har hakan ya zame sunna a musulunci kuma aka shafe tsawon shekaru ana rayata. bani umayya sun ci gaba da tsananta zaluncinsu da suke yi akan iyalan gidan manzo ne bayan da imam hassan alaihi salam ya shahada sun halatta jinin duk wani mabiyin iyalan gidan manzo tare da ba da umarnin rusa gidajensu da wawushe musu dukiya suna kashe mutum akan zargi ko tuhumarsa akan yana da alaƙa da iyalan gidan manzo wanda hakan ya tilasta wa mabiya ta farkin iyalan gidan manzon Allah yin hijira zuwa wajajen da ba a san su ba Imam Hussaini alaihi salam a matsayinsa na khalifan manzon Allah da haikin shiryar da al'umma ya rataye a wuyarsa a kowane irin yanayi ya samu kansa a ciki kamar yadda manzon Allah yake cewa Hassan wa Hussein imaman kama auka'ada. Hassan da Husaini shugabanni ne sun samu daman karɓar ragamar shiryar da al'umma ko kuma an ƙwace musu haƙƙinsu na yin haka? Ya ɗauki matakin shiryar da al'umma ce ta hanyar ruwan sanyi domin mutunta yarjejeniyar sulhu da aka ƙulla da Imam Hassan al-Mushtaba alaihi salam. Duk da cewa dai a ta ɓangaren Muawiya babu wani sharaɗi da ya saura domin duk an sa ƙafa an yi fatali da su. Wannan mataki da Imam Husaini alaihi salam ya ɗauka. shine hanyar da ɗan uwansa imam hassan almustaba alaihi salam ya bi wajen isar da saƙon musuluncin da kakansa ya zo da shi wanda ta wannan hanya ce suka samu daman ilimantar da mabiyansu da nuna musu hanyar gaskiya ba tare da sun fada cikin tarkon mu'awiya ba har ila yau dalilan da suka wajabta wa imam hassan almustaba alaihi salam yin sulhu da mu'awiya har bayan shahadansa suna nan ba su gushe ba don haka imam husaini alaihi salam ya ci gaba da yin haƙuri har zuwa lokacin da yanayi zai ba shi damar ɗaukar wani sabon mataki. Kaɗan daga cikin dalilan yin sulhu kuwa sun haɗa da cewa al'umma ba a shirya take ta fito ba domin yin gwagwarmayan 'yanto kanta daga azzaluman shugabanni, musamman ma bayan da ta ga yadda ake zubar da jinin waɗanda suka raɓi iyalin gidan manzo. Ana kashe mutane tare da raba su da dukiyansu. akan zargi ko tuhumarsu da cewa suna da alaƙa da iyalan gidan manzon wanda akan haka ne imam hassan almustaba alaihi salam ya sulhu kamar yadda yake cewa inni ra'aitu hawar azumin nasu fi sulh wa karihul harb falam uhibba an ahmilahum ala ma yakrahun fasalahatu baqiyan ala shi'atina sata min alqatl wa ra'aitu dafa hadhihi alharb ila yawmin ma fa inna allaha kullu yawmin huwa fi sha'an Haƙiƙa na ga mafi yawan mutane sun fi karkata zuwa ga yin sulhu, kuma ba su ƙaunan yin yaƙi da zalunci, don haka ba ni ƙaunan tilasta musu abin da ba sa so, sai na yi sulhu domin kare mabiyanmu daga kisa, kuma na ga mafi dacewa in jinginar da yin yaƙi zuwa wata rana, domin lalle Allah yana gudanar da al'amarinsa a kowace rana. Wannan matsala da Imam Hassan al-Mustaba alaihi salam ya fuskanta daga al'umma ita ce dai take ci gaba da gudana har lokacin halifancin Imam Hussein alaihi salam. Kuma kamar haka ne Imam Hussein alaihi salam da kansa ya amincewa da kiran mutanen Iraki da suka yi masa na cewa ya tashi domin yaƙin ma'awuya a cikin wasiƙar da ya aike musu wanda yake cewa wa amma ana falaisa ra'ayi al-yawma mazalik rahimakumullah bil arad wakmunu fil buyut watarisu mina zinnati ma dama mu'awiya hayya lalle ni bana da ra'ayin yin fito na fito a halin yanzu don haka ku ci gaba da shirya kanku har a samu lokacin da ya fi dacewa kuma ku ci gaba da ɓoye kawunanku domin kada a kashe ku kuma ku kiyaye kawunanku daga zato da tuhuma matuƙar mu'awiya yana raye ila yau yana daga cikin dalilan da ya sanya Imam Hussein alayhi salam rashin ɗaukar matakin yin fito na fito da ma'awuya kasancewar jagorancin al'umma a bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana hannun wasu ne ba iyalan gidan manzon Allah ba na tsawon lokaci wanda a wancan lokacin ma'awuya ya samu ɗaurin gindi da goyon baya daga gare su yana aikata abin da ya ga dama ba tare da an tsawatar masa ba wanda lokacin da yake matsayin gwamna a Sham ya samu daman kafa kansa tare da samun karbuwa a wajen mutane ta hanyar siyasarsa na makirci ya kasance yana bayyana kansa a matsayin mai addini tare da kusanto da wasu manyan sahabban manzan Allah jikinsa domin samun biyan bukatunsa na duniya yana ɓoye munanan ɗabi'u da zaluncin da yake tafkawa a kan musulmi yana samun nasarar gamawa da masu adawa da shi ta bayan gida ba tare da ya fito fili ya kashe su ba misali ya kashe imam hassan almushtaba alaihi salam da sahabin nan sa'ad dan abi waqas a lokacin da ke son karɓa wa ɗansa yazidu baya a wajen mutane kamar yadda mai littafin maqatil talibiyin ya bayyana ya kashe malikul ashtar da abdulrahman dan khalid ta hanyar makircin nan da aka san shi da shi na cewa da yake yi inna lillahi junudan min hal lalle Allah yana da rundunoni da yake kashe mutane da su ciki kuma akwai zuma domin ya kasance yana sanya guba a cikin zuma yana shayar da waɗanda yake son ganin bayansu ma'awiya ya kasance yana da ‘yan leƙen asiri da suke masa aiki tare da aiko masa labarin duk abubuwan da suke gudana baya ga hadisai da aka ƙirƙiro da suke nuna falalansa da matsayinsa a wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa wanda wannan abubuwa kaɗan kenan da muka ambata sun isa su hana imam Hussein alaihi salam karɓuwa a wajen mutane idan yake zai yi fito na fito da mu'awiya kuma mutanen su ki amincewa da halaccin gwamnatinsa da gwagwarmayin da ya tashi a kai kuma shi kansa mu'awiya zai samu sauƙin halaka imam Hussein alaihi salam ba tare da al'umma ta ji a jikinta ba sai ya zama sautin adalci da yanci da imam Hussein alaihi salam yake son ɗagawa ba ta yi ƙargo ba a tarihin musulunci da na ɗan adamtaka. kuma da manufar gwagwarmayarsa na fallasa makircin bani umayya da kubutar da al'umma daga zaluncinsu ba ta samu nasara ba amma da imam Hussein alaihi salam ya yi haƙuri har zuwa yazidu ɗan mu'awiya ya ɗara kan karagar mulkin musulmai da sunan halifancin musulunci kuma al'umma ta riga ta san shi da fasikancinsa da wasa da birrai da shan giya da neman mata da rashin cancantan jan ragamar al'amuran musulmai domin zaluncinsa da hawan ƙawaran da yake wa dokokin musulunci sai fito na fitan da imam Hussein alaihi salam ya yi da shi ya samu halacci daga dukkanin al'umman musulmi kuma ya zama dalilin faɗakar da ita tare da ba ta ruhin tashi domin fafatukan yanci da adalci haƙiƙa tsanani masifa da bala'in masu mulkin zalunci da danniya baya hana iyalin gidan manzon Allah faɗin gaskiya da yin aiki domin kare martabar sakon musulunci da kakansa ya zo da shi ta hanyoyi daban-daban gwargwadon halin da suka samu kansu a ciki ganin cewa lokaci ya yi za mu sa aya a nan sai a gamuwa na gaba za mu ɗora daga yadda muka tsaya da ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya zai saba da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sawa tarbiyyar ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala ala salatu ala nabi wa ala ali wato aka ce tarbiyya wata kalma ce take koyi da kalmar ilimi ilimi wato bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin ta hanyar ayyuka a ilmantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yanayi yi wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da ganin da zai ke yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna ta irin tarbiyya ake so a yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake masa don ta kai ga wannan mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna haka da kananan yayansu ai tarbiyya suke musu suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rikawa yayansa shi ma irin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsali amma a musulunci tarbiyya ita ce wa mutane wato wani madadi wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shi ne yan faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma kuma nara tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarmal akhlaq wanda manzan Allah shi ne wato kululuwar wannan a akhlaq wanda Allah ta'ala kira shi da cewa innaka la ala azim to tarbiyya ma'anar take da kuma hadafinta masararo har la yau kad dai a gaji barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyan iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya Allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da ‘ya'ya da Allah da jikoki. Amma iyayen shi wannan mutum suna daga cikin iyalansa mata ba su da karfin kula da kansu ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da ƙarfi za su kula da kansu hakanan ƴaƴan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su iya kula da kansu don suna iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta da kanta waɗansu suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa hadda iyali wanda kenan ba su da ƙarfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne to madalla muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon boh na birnin tehran wanda ke karkashin hausa tv inda muka fara tattaunawa da malam isa usman makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar darus kalayin da ke birnin kano to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'a da mutum yake so ya samu in farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne kira da aminci shi da Allah yansa yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wata ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai tura a kansa wannan wato sharaɗi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci hana shi yin aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a cikin wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ɗaya daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin rediyo a hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuma da na shirya na gabatar nike cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirin na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia